Tsaka mai wuya. Zabe yana fitowa da sakamako guda biyu ne, a yi nasara ko baka yi nasara ba. In ka duba abin da ya faru, election gada da aka yi ko zaɓen gada aka yi, mun san kamar yana zuwa amma ba ga yadda ya faru yanzu ba. Abin da muka hange na zo mun san munci munci kuma da nisa amma ba irin wanga nisan ba. Mun rukuni kaddara tawakkali ga Allah. To jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da ku a wannan shiri na tsaka mai wuya. To daman da an ce rana ba ta ƙarya gashi a kwana a tashi Allah nuna mana ranar da ƙasar Ghana za ta kammala zaɓenta na shugaban ƙasa kuma ta je ta ɗauko tsohon shugaban ƙasanta ta wanke shi sarai ta maido da shi a matsayin sabon shugaban ƙasa. Ina muku maganar John Dramani Muhammad mutumin nan da ya yi mulkin ko kuma ya shugabanci kasar daga shekarar 2012 har zuwa 2017 wanda kuma yanzu ya dawo sake ɗarewa akan kujerar mulki bayan da ya kada mataimakin shugaban ƙasa mai ci yanzu wato mahmud bawumiya na jam'iyyar npp to yan kasar ghana kam da dama da ke ƙasashe daban-daban sun nuna farin cikin su game da wannan sakamako da aka samu kamar yadda za ku ji su suna faɗa muku ni ne khalifa na nan germany born muna murna muna gode ma ubangiji da ya sa murna cikin zuciyarmu kuma special mun da muke europe nan gode ma Allah da ko da shi mahmud baumiyan ma ya ci ma da ya muna daji amma abin da ya sa ba mu son ya ci ne don saboda ko ya ci wayan ga mutane su za su gwada mai abin da zai yi shekara takwas ba abin da suka kulla wallahi shaidar kudin kaya ta zuwa bisa sunana adam abul bashar ni dangane ne amma mazaunin najeriya mun yi matukar murna za mu ce alhamdulillahi john dramani Muhammad ya sake dawowa kan karagar mulki fatar mu shine allah ubangiji ya sa kar jama'a su yi da na sanin dawowa da shi sunana abdulkarim alhassan eh, gana a cikin kuma su ne fito eh yana mazaunin nan yamai eh, na ji daɗi saboda Muhammad ya taba mulki mun san mulkin shi yadda yake ya gina hospitals ya gyara airport international airport kuma ya gina schools kuma shi mutum ne kamar magana yana saurarawa shi sa na ji daɗi na aka mero shi da kuma ni inda na ji dadi yanda ba ma isis ba su ma announce kamar zabe wanda ya ci ba amma sai baumiya ya kira muhammad ya mai congratulation ya burge ni sosai ya yana gwana maturity cikin democracy To madalla, to wakilin mu da ya tashi ya takanas ta Kano daga nan Washington ya je can gane wato baba ya ku makeri ya zauna da wakilai ko ko makarabai ko hadamai guda biyu na bangarorin manyan jam'iyyun nan guda biyu da suka fafata ya shirya muhawara tsakanin Alhaji Audu Arif wanda wato dan kwamitin zartaswa ne na ita jam'iyyar da ta yi nasara ta ndc ya haɗa shi da alhaji salim mansuru bamba wanda shine babban jami'in gudanar da abubuwa a bangaren wato yankin ashanti domin ita jam'iyyar npp shine wakilinta a can to kuma sun taba abubuwa da dama daga ciki wanda suka hada da yadda suke ganin yadda zaben ne ya gudana da me ya janyo shan kayan shi mahmud bawo miya da dai sauransu bari in barku da su da farko a sashen hausa na muryar amurka yana yi ma duk jam'iyyun duka barka kuma yana yi ma al'ummar ghana baki ɗaya barka na wannan nasarar zaɓe da aka yi cikin kwanciyar hankali abin da muke so da farko mu sani ya kuka ga wannan zaɓen da aka yi da farko bari in fara da alhaji audu arif tunda ku ne kuka yi nasara a wannan zaɓe ya eh, jam'iyyar eh, wato 'yan jam'iyyar ndc wanda dan takaranku john muhammad shine nasara ya kuka ga wannan zaben da aka gudanar zabe dai kamar yadda ake kullum an yi zabe lafiya an kare lafiya ko da dai akwai wuri kaɗan da yake ɗan tangarɗa yanzu wannan tangarɗa ina ganin kamar abu ne da yake za a iya a magance shi ba abu ne da yake zai zama abin tashin hankali koko domin in ka duba abin da ya faru election gada da aka yi ko zaɓen gada aka yi ndc irin jan da suka yi ma mpp ina ganin kamar ba abin da ya kamata mu tsaya ma muna gaddama ta juna ba ne yadda an ko da dai mu mun hangi abin yana zuwa mun san kamar yana zuwa amma ba ga yadda ya faru yanzu ba abin da muka hangi na zuwa mun san munci-munci kuma da da nisa amma ba irin wanga nisan ba daman da abin da zan tambaya ma kenan gaba wato daman kuna sa idon wannan abu haka na faruwa eh yana faruwa kowane shekara takwas in ka duba kasan Ghana ana canjin gwamnati bai kai lokacin da za mu iya mu yi wani abin da yake za mu iya mu sake ba mun iya mu sake wata rana ba abin da ba mu kai inda za mu iya mu zarce shekara takwas nan ba domin in ka duba mutanen gada suna ganin shekara hudu ya yi kaɗan a baka ka aiki mulki ka yi mulki ka iya ka sake abubuwa cikin shekara hudu shi yasa waɗanda suka zana constitution ma suka mm. ga kaman a'a bari mu yi shi mu ƙara ma mai shi shekara hudu shekara hudu nan in ya iya ya wani abin kirki ko mutane sun saurare shi sai su ƙara mai shekara hudu to amma ba wanda zai yi shekara takwas kan kujera ya ce kaman a'a ya kawo wani abin da yake gwada wanga excuse ne abin da yasa ban iya nayi kaza ke gaba abin da yasa ban iya nayi ba wanda zai doki wannan shekara takwas ya isa mutum ka sake abubuwa wato daman kun san za ku yi nasara da yake nan eh mun wannan yana aje mun san mun yi nasara kan wannan na biyu shine akwai kunci cikin kasan muna kunci talakawa na wahala sai kuma lokacin nan in kai ma gwamnati magana gwamnati talakawa suka yi magana wanda ba mm. batun fati ba mm. talakawa na kuwa mm. sai ka ga wani ya fito ya ce karya ake yi yunwa ko shi kaga yunwa ba abin boyewa ba yawa mun kai ga wannan bari kuma in ji daga bakin malam salim malam salim ya kuka ga wannan zaben dama abu ne da kuke tunanin hakan ya faru ko dai a'a alhamdulillah ina godiya kwarai kwarai da gaske cikin gaskiya wannan zaɓe mun daga cikin kamfen da shugaba wanda yake rike da da NPP da Bala Man Salimu cire murya ka daga murya sosai ba a jinka. Da shugabanmu Dr. Alhaji Mahmudu Bawuya muna ganin cewa da yadda Allah za mu nasara. Da amma muka duba sakamakon zaɓe da muka gani a jiya har zuwa yau ga har shugaba alhaji dr mahmudu bauya da kansa ya fito ya yi magana da internal coalition na npp da muka yi ya nuna cewa ba tsohon shugaban kasa john dramani mahama shine wanda ya yi nasa akan haka tun hukumar zabe ba su fito su yi ba da sakamakon zabe ba don efa a ah, kawo cewa a yadda za a yi mu samu zaman lafiya a cikin kastam. zabe yana fitowa da sakamako guda biyu ne a yi nasara ko ba ka yi nasara ba A kan haka mutanen Ghana sun yi magana so loudly decisively amma tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ne wanda suke son da zamanto shugaban kasa a 2025 zuwa 2028 kan haka mun rukuni kaddara mun yi tawakkali ga Allah da muna fata a kyautata zato da aka yi ma tsohon shugaban kasa ya iya ya cimma buri a duka mutanen da mu ji amfani muna kyautata zato kan haka domin akwai alkawla da dama da yi mana muna fata wayannan alkawali da iya cika a wangan lokaci da muke ciki abin da ke faruwa da yake bai zama mana ba jin daɗi ba kuma demokradiyya da muke yi bai ba da dama bayan an kare zaɓe ya kamata muna girma cikin demokradiyya fatin da ta lashe zaɓe tana murna wanda kuma bibi wanda ke mulki da bai zaɓe ba ta gefa ta wurkan cewa alhamdulillah yadda mutane mm, wato ta amince da shan kai ta amince da shan kai so akan haka ka duba a yanzu haka da muke magana za ka samu gungunami da dama ana zuwa ana inda kaya daga eh, eh, gundumomi a san fesa da ke akwai duk waɗannan ababen nan bai dace ba domin inda muka kai matsayi a ghana da mutane ke kwaikwayon a bangaren demokradiyya ya kamata a wanga lokaci a ce npp ina bai dr mahmudu baume bai fito ya ce kamar ah, mun amince da sakamakon zabe ba da wannan lokaci za a iya kuma wani abu ya faru tashin hankali ya abu yawa to malam salimu tun da dai ka riga ka ce kun amince da shan kayi na wannan ko kuma kun amince da rashin nasara to a tunaninka menene kake ganin ya haddasa wannan rashin nasara da bamumiya ya yi ko kuma da ya sa bai kai labari ba a wannan zaben da aka yi dalili kun ne mu mun yarda mahmud borniya ya yi da mutane ghana da dama ya san cewa akwai kunci cikin kasan ghana amma sai labarin da muke ba mutanen ghana ne kunci da ke cikin kasan ghana ba ghana kawai ba covid ne ya zo ya afaki duniya baki daya russia ukraine ba ya zo yau duniya baki daya kaya na hauhawa farashin kaya na hauhawa duniya baki daya ba inda kake ganin akwai bashi yana zuwa kasa da makamancinsu amma da yake mu muna cikin developing country hmm, kasa mai tasowa na'am kasa mai tasowa kuncin yana da yawa to shi mutane ba su samun mafita saboda shi ya zama to kai shi mutane a ni na mutane sun tsaya kan kunci ne suka yi votes a wannan bangare waɗanda suke cikin jam'iyyar npp da suke ganin cewa ba za su yi su vote su ba wani political party ba yawancin su ba su fito su zo sun gefa kuriya ba in ka duba turnout in cikin ashen so fa da muka yi hmm. it is around 57.6 Wato waɗanda suka fito suka kada ƙuri'ansu ba su fi kashi hamsin da shida ba cikin ɗari. cikin dare waɗanda asa da lokacin da hmm. figan da na samu kenan so waɗannan mutanen nan ba su fito sun yi zabe ba saboda shi yawanci ba za su samu MPP ba za ta yi nasara ba to mun gode malam Salimu bari mu je ga Alhaji Audu Arif Alhaji Audu um, kaji maganganun da uh, Malam Salimu ya yi zan nemi ka mai da martani amma bari in baka tambayar da zaka ansa mana in ka mayar da martani sai ka ci gaba da bayaninka. Kai ta bangaren ku menene kake gani yi dalilin da ya sa tsohon shugaban kasa John Muhammad yi nasara a wannan zaben da aka yi amma kana da minti ɗaya ka mai da martani kan batutuwa da Malam Salimu ya yi. da lab to bari mu tsaya nan sai Allah ya kai mu rana wa mu zo mu ci gaba kuma kamar yadda kuka ji inda suka tsaya daga nan za mu dora mu fara duban waɗanne abubuwa ne suka taimaka wa Muhammad ci zaɓen nan ya sake ya dawa a matsayin sabon shugaban ƙasar Ghana. Muna godiya ga shi Baba Yakubu Makeri da kuma bakin nasa Alhaji Audu Arif da kuma Alhaji Salim Mansur Bamba. Ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington mun baku lafiya.